من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يود نكي مغانا منا شاء أكني جمادة الأولى hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 28 ne ga watan 12 shekara 2020 da wannan masallaci na ahlul baiti da sahabbai da ke wannan layi na hausaro a cikin wannan unguwa ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna wannan shine halka ta uku cikin wannan littafi da muka fara wato a amalin kulu ayyukan zukata insha Allah ragowar kwanaki banda gobe da jibi akwai littafi da nake ganin ya kamata mu fara shi ma mai suna tulil amal dogon guri da kuma yadda za ka magance wa kanka dogon guri a wannan rayuwar wanda yana cikin ababen da suke wahalar da mutane yanzu kwaran gasken gaske wanda in ya kwanta yanzu ba shi da tabbacin zai tashi ko in ya tashi ba shi da tabbacin zai kai yamma sai kaga ya zo yana ta ƙoƙarin sai ya tattali abin kuma ba shi da shekarun da zai kashe koda kuɗi ne yanzu wasu sun tattara kuɗaɗe kuɗaɗen da suka tara da za a ba su shekaru irin na annabi nuhu ba su da lokacin da za su kashe kuɗin amma za ka samu kuma kullum cikin gurin ciki yaya za a yi sai sun tara ita duniya ɗin so saboda haka insha Allah ina ganin za mu kokari da izinin Allah shi ma zai zo in Allah ya yadda. malam ya faɗa yake ƙada shekul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'aliqan ala kalam al-fudayl ibn taymiyyah ya faɗa yana mai ta'aliki a kan magana Fudailu bin Iyad a cikin majamu'ul Fatawa mujalladi na ɗaya, shafi na ɗari uku da da talatin uku daidai ya ce wa ta haƙi ƙaulihi ta'ala wannan maganar da Fudailu bin Iyad yi ita ce take tabbatar da faɗin Allah subhanahu ta'ala) da yake faɗa, fada yace faman kana yarju a rabbihi duk wanda ke son ya haɗu da Allah lami lafiya bai son ya je lahira a rukuma rigima da shi da Allah to faliya amal amalan salihan sai kaya aiki mai kyau wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kada ka kuskura ka hada wani da Allah cikin bautar malamai sun ce ba za a ce ma aiki amalan salihan ba dole sai yayi daidai da wannan manzon Allah sannan ba za a ce ma aiki ba wala shirik bi ibadati rabbih ahada sai aikin da mai shi ya nufi Allah subhanahu wata'ala da shi shi kadai wannan ayar kana ganin ta gajeruwa a ƙarshen suratul kahfi qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun to faman kana yarju liqa rabbih din duk wanda ke son a haɗu da Allah bai su a rukuma rigima to faliya amal amalan salihan dole da aikin da za ka yi kai kokari ya dace da karanta karantawan manzan Allah saboda shi aiki idan ka dai ka yi shi babu sainin daga ofishin annabi ba shi ya sa hannu ya ce kai ba ko waye ya saka aikin ko su waye suka taru a kashi komai yawan su billahi lalzi aka je lahira Allah ba zai biya ba an yi aikin banza shehu usman ya kawo tarihin wani mutum cikin littafin wasiƙatul ikhwan shi wannan mutumin yanzu idan an gama sallah asuba ba akwai azkar da ake ba kai tsaye za ka yi ana gama astagfirullah su uku allahumma anta salam wa minka salam wa ma ila zalika a ciki akwai tasbihi 33 hamidi 33 takbiri 33 ta koyan kwaya a addini yadda ka san a cikin harka ta mu'amala wanda zai je asibiti likita ya ce magani ka dinga shan biyu da safe biyu da rana biyu da daddare ya zo ya kalli maganin ya ce wannan duk bata lokaci ne kawai me zai sa a bata lokaci in maganin ya kamata ya shanye waya shida ne a rana ɗaya sai da sauna duka lokaci ɗaya shanye shidan ya tashi ya ce bai son bata lokaci to wannan mutumin sai ya zo an yi sallah sai tasbihi ɗari ta hamidi ɗari ta kabiri ɗari haka yake ko ranar nan sai ya kwanta ya mafarkin an tashi alkiyama ana biyan kowa yaga an gama biyan mutane kaf shi ba wanda ya saurare shi sai ce a ah, to shi da ike yin ɗari ba shi ya kamata a biya ba ya za a yi masu talatin da uku uku a biya su shi ba a fara biyan shi ba saka ce a ah, kai dan kwaya ne a addini ai ka yi overdose yadda ka yi ba haka mai wanda aka turo da shari'a ta a ba shi yasa ka gaba wanda ya saurare ka to kaga wannan yana daga cikin matsalar bid'a قال الأمير الصنعاني الإمام الصنعاني ينا فدا ينا سوى تقدس بك الأعمار في غير طاعة سوى عمل ترضاه وهو سراب إذا لم يكن لله فعلك خالصا وكل بناء قد بنيت صراح خراب فللأمل الإخلاص شرط إذا أتى وقد وافقته سنة وكتاب يتي تقدد بك الأعمار قال أيوانا ta riga ta yanki maka amma fi gairi da'atin ba a cikin aikin da'a ga Allah ba siwa fati amalin aikin da tardahu kai kai yadda da shi kai kake yin kayanka ba aikin da Allah ya da shi ba kuma wa huwa sarabu shi wannan aikin naka kawalwal ne ne kamar yadda Allah ya ce ka sarabin biki ati ya hasabuhu zama'anu ma'a sarab shine kawalniya wanda bahaushen sako take siya masa gulbin shedan idan ana mugun tsananin rana in kana bin titi za ka hango kaman ga ruwa nan ai ɗauka kake ruwa ne to kai ta bin titin ila yawon kiyamata ba za ka samu ruwa a wajen ba shine sarab kawalwal ne ya bahaushe ke cewa ko kuma bahaushen ko ta ce gulbin shedan to shi yasa yace idan lam yakun fi'luka idan lam yakun lillahi fi'luka khalisan idan aikin ka bai kasance dan Allah ba kai shi tsantsa dan nufin Allah da shi to fa kullu bina'in duk wani gini kuma da kai ƙadbanaita. da ka riga ka gina shi ka sani kharab wannan aikin rusashe ne da haka falil ikhlasi shartu da ka shi ikhlasi shine sharaɗin farko na karɓar aiki a ta idan bawa ya zo da shi sannan wa qad wafaqathu dole kuma ta dace da shi a samu sunnatun sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wa kitabu sannan kuma abin ya daidai da karantawa annabi sallallahu alaihi wasallama da littafin Allah wa wasafa Allah ta'ala a hasanar dina Allah ya siffanta addini mafi kyau bi annahu islamul waje lillahi cewa mutum ya mika fuskarsa ga Allah baki ɗaya wal ihsan da kuma kyautata ana ambatan fuska ne galibi Allah ya ce faƙala ta'ala Allah ya ce wa man ahsanu dinan wane ne ifikini kyautata addini mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun irin mutumin da ya ɗauki fuskarsa ya mika zuwa ga Allah alhali yana mai kyautatawa wa islamul wajhi huwa al-ikhlasu wal ihsanu shi ne ya zamanto ga Allah dole daga ciki ya zamanto akwai yin aikin dan Allah tare da kyautata aikin sannan kuma a samu mutaba'atu sunna biyayya ga sunnar annabi dama baka yi ba sai da aka ce yi. kuma in za ka yi abun kai itiqanin abun ka yi shi da kyau Shi ne bambanci dama a ƙur'ani tsakanin alhusnu da al'isan za ku gaɗe inda Allah zai yabi masu wata ibada ta kirki a ƙur'ani yakan yabe su da mataki na al'isanu ne zai ce wa sanazidul musulina da sannu za mu ƙara mutanen da suke masu ihsani sannan malamai suka ce galibi ana ambata fuska ne a ƙur'ani saboda ita ce inda ya fi ko'ina ƙima a jikin ɗan adam shi yasa za ku ga daga ciki sujjada yayin da ake yin ta da gaɓoɓi guda bakwai wannan hannun dama ɗaya na hugu uku gwiwa uku ta hagu hudu sai diddigi wannan na ƙafar dama biyar wannan shida wanda za ta jagorance su ita ce wannan ga fuska to ƙarshen nuna ta tazallulinka da cewa kai kaskantacce ne kai ba kowa bane shine ka faɗi kai a gaban ka faɗi kai ma Allah subhanahu wata'ala wannan shi yasa kuka ga ba a yadda ba wani mahaluki a doron ƙasa di yadda yake da matsayi ko annabi Muhammad ne bai cancanta ba a faɗi da waɗannan gaɓoɓi guda bakwai a masa sujjada in ba Allah ba shi kaɗai ne amma ga shi nan muna kallo yadda wasu daga cikin shehunan dariƙa haka za ka ga ana faduwa ana musu irin wannan sujjada da gaba guda bakwai irin abin da ya kamata a yi ma Allah subhanahu wa ta'ala balaraban ƙauye ne annabi ya gan shi ya ce masa kai ina za ka ji ya zan tafi garin ya ce ba zan kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba ya ce eh menene abin da ya fi alheri ya ce ka yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni ɗan saƙo ne daga wajen Allah sai ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan maganar da kake faɗawa zai maka shaida a kanta sai annabi ya ce masa hadhihi sharra ga wata bishiya can a bakin rafi za ta ba da shaida ni ɗan saƙo ne daga wajen Allah sai ya ce to ka ce ke bishiya taso annabin Allah na kiranki annabi ya ce mata bishiya taso zo ki taho annabin Allah na kiranki yana kallon bishiyar ta yi gaba ta yi baya ta yi hagu ta yi dama wannan bishiyar ta gincira ta taso ta zo gaban manzan Allah ta tsaya ta ce assalamu alaika ya rasulullahi bayan da ta fadawa annaba haka sai balaraban kawai ya ce ka ce ta koma mala sai annabi ya ce ta koma to da ta koma ne sai ya ce ka bani dama in maka sujjada mana sai annabi ya ce masa a'a ai ba wanda ake yi wa irin wannan sujjadar da kake so kaman da gaba guda bakwai in ba Allah subhanahu wata'ala ba to wannan kaga saboda shi annabi duk abin da yake haƙƙi ne na Allah ba zai taba yadda ya shiga ba jin yi wani ya rantse da Allah ya ce insha Allah wa shi ta annabi ya ce insha Allah wahadahu a ja'alta ni lillahi niddan so kake ka sanya na in zama kishiya ga Allah to irin wayannan alfatsin yanzu ka ce ma wani ya gyara yi ce maka ai makiyin annabi ne kai ai ba san annabi kake yi ba to shine malam yake faɗa shi yasa za ku ga hatta annabi Ibrahim da ya gama jayayya da mutanansa ce musu inni wajjahatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal abda hanifan wa ma ana min al-mushrikeen ga na fuskantar da fuskata wanda dama akan yi itlaqin fuskan ana nufin duka duk wanda zai ɗauki wannan fuskar tashi ya duka ta ga Allah ya irin wannan ibada to bai kamata bai sadda kansa ga wani mahaluki kuma ya zo ya masa irin wannan wa qad awsallahu nabiyahu Allah yayi wasiya ga annabinsa wa ummatahu da al'ummar sama'ahu tare da shi an yakunu ma'a ahli ikhlasi su zamanto tare da ma'abuta ikhlasi faƙala Allah ya ce wa annabi wasbir nafsaka kai haƙuri da ranka ma na yad'una rabbahum tare da wanda suke bautawa Allah bil gadati ashi da safa da yamma na wajha suna aikin ne kawai suna nufin dansa ga fuskar Allah gobe alkiyama da wannan aikin wanda wannan yana cikin abin da ke sa mutum ya gudu da addininsa don akwai fitina ta kuɗi akwai fitina ta addini akwai fitina ta ilimi akwai fitina ta yaya akwai fitina ta mulki sannan wasa falladina Allah ya siffanta wa'annan da yuriduna wajen Allahi suke nufin su ga fuskar Allah gobe alkiyama da aikin su bi annahum humul muflihuna cewa su masu samun babban rabo ta'ala allah الله sarki سركي يتي فآتي zal qurba haqqahu ku ba ɗan uwa na kusa haƙƙinsa wal miskin sannan ku ba miskini haƙƙinsa wabnis sabil sannan mutumin da yake matafiyi ne ya shiga matsala ya zo ya nemi a bashi gudunma Allah ya ce a taimake shi zalika khairun wannan shine mafi alheri lil ladina yuriduna wajha Allah ga wanda suke so su ga fuskar Allah gobe alkiyama wa ulaika humul muflihuna wa innakum kuma sune masu samun babban rabo wa wada'ada Allahu al-mukhlisina Allah ya sake wa masu ikhlasi alƙawari bin najati cewa fa za su tsira minan nari daga wuta warrida za su samu yadda yau qiyamati ranar alkiyama Allah ka samu na cikinsu. su ta'ala Allah yake ta wasa wasayajannabu hal atqa da sannu duk mafi tsoron Allah su ya nisanci wuta allazi yu'ti malahu wanda zai dauki kudin sai bayar ya tazakka saboda yana neman ya samu tsarki a wajen Allah wa li ahadin inda hu min ni'matin tujza babu wani mahaluki da yake da ni'imar da zai iya saka masa illa tiga a wajhi rabbihil a'la yana yi ne sai dan ya samu ganin fuskar sa mafi daukaka gobe alkiyama wala sawfa yarda sannan Allah yake kuma da sannu zai samu yarda Allah subhanahu wata'ala wanda wannan ayar malamai sun ce ta sauka a kan sayyidina abubakar ne kuma haka annabi ya faɗa kafin ya bar duniya ya ce kowane mutum da ya mana alheri sai da muka saka masa amma abubakar siddiqu kan shi kan mun bar sakamakon sai da in an ji Allah ya biya shi wa zakara min awsafi ahli aljannati Allah ya ambata daga cikin sifofin yan aljanna akwai al-ikhlasu fid dunya yin aiki dan Allah a duniya ba sai da ya faɗa ya ce ya abrar yashrabuna min kafin kana ha kafura ba ainan yashrabu biha ibadullahi ha tafjira yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da wa yut'imuna at'ama shi yasa a rayuwa ɗaya daga cikin hanyoyin da in kana so Allah ya dinga toshe maka kofofin fitina ka sani ko baka sani ba yayin da dan Allah ya sa bayan imanin ka da Allah da da'a gare shi wallahi ba wani abu da Allah madaukakin sarki ke tarewa dan adam kofofi na fitina a rayuwa irin ka samu wanda ka dan dara shi a rayuwa kai kuma kana taimakon shi ko yaya za ku ga cewa idan mutum yana da kuɗi yana samun wani abu yana taimakon mutane wallahi ko kafiri ne sai Allah ya tare masa wasu abubuwa a rayuwa sai dai an je lahira a san yadda za a yi Da ku ga Allah zai tsara dukiyarsa wajen bala'i ba zai dinga afka mata ba Allah zai masa kaza zai masa kaza sai kaga gashi yana kafiri amma saboda yana taimakon mutane duk wani abu da ake cewa ibtila'i ne yana fadawa dukiya sai kaga Allah yana tsara kashi saboda taimakon mutane da yake to wannan abun mutanen mu ba su gane fiƙihun waɗannan al'amura ba sai mutum ya ga cewa a kuma sai daga ka riƙe kuɗin sai Allah kuma ya turo maka da yanzu ranar nan mun haɗu da wani ya ce min ya tura 'ya'yan shi turai karatu yana ba ni labari ɗan abokin shi ya ce billahi sai da ya kashe musu kuɗi ya kai miliyan ɗari da sittin amma wallahi haka saka dawo ko takardar bure da ba wanda ya dawo da ita kasa mutum biyu naira miliyan 160 aka kashe musu don su karatu za ka tara kuɗi ne ka ƙin aikin Allah da shi Allah ba zai turo maka hanyar da za ka kashe kuɗin ba ba zai taɓa yi wa ba ka gani sai ga hana kai da malcina nan naira ɗari sai hana ka kashe ta nan sai ka tafi can wani waje ana kawo maka malcina na ɗaya kana da dubu ɗaya kuma da tanan ɗin da can ɗin duk ne amma saboda ka tara kuɗi ta hanyar da ka ke kashe su ta hanyar da dace sai tura ka can wani guri ana sai da ruwan roba nan naira ɗari sai a tura ka can wani waje ka je ka zauna ana kawo maka kwaɗe kana siya naira ɗari biyar a haka kuɗin zai tafi ka gani to shi yasa sai ya ce wa ya tu'imuna ta'ama suna ciyar da abinci ala bihi suna son kuɗin su gawa wa ya tu'imuna ta'ama ala bihi kaga miskinan akwai miskinan wa yatiman akwai maraya sannan wa asira da kuma wanda aka kama shi aka daure akwai wani bature shi in yana tafiya ko tsuntsu ya gani a keji mai shi yana siyarwa zai kira ka ba za ka san me zai ba duk da shi za ku gama ciniki da shi sai kun gama ya baka kudi sai ke ka sake shi in ya tafi aka tambaye shi me yasa yake saboda an taba daure shi ya san yadda ɗauri yake ne shi yasa shi kuma ya rantse da Allah din da ya ga wani mahaluki an ɗaure shi in yana da halin ya karɓe shi sai ya karɓe shi sawa'un mutum ne ko dabba ne in dai ya ga an tsare ka to yana da halin da zai karɓe ka to sai yayi kaga yana cikin aikin da ya kamata a ce muna yi shine bibiyan prison din nan wani zaka ga an tsare shi ba bisa ka'ida wani kuma abin da aka tsare shi akan shi tafi ba shi ne bai taka karaya karya ba kuma rigimar ba ta ganganci ba ta lalura ce ta rayuwa ta sa aka tsare shi akan bashin aji a taimaka masa a fitar da shi da wannan yana cikin abin da Allah ya ce wa yasiman wa asira akwai taimaka wa maraya akwai asir wanda aka kama shi aka ainihin wato tsare shi aka ɗauri to abin bakin ciki sai kaga ƙungiyoyin kafare sun fi jajircewa wajen su tashi su yi irin wannan aikin sama da ƙungiyoyi na musulmi wannan shine ɗaya daga cikin halin da ake ciki na kaico da takaici yanzu kun ga shekarar da muka fara raba abinci da sunan marayu a wannan masallacin malam zakariya sai da aka zo aka gama raba ya ce wallahi ya ga wasu mata cikin wanda suka zo karban abin ya ce ya rantse da Allah bayan sun karɓa abincin sai da ya musu kuka ya ce saboda sanda mijinsu yake dare ya san yadda suke da rayuwa cikin rufin asiri bai taɓa tsammanin rayuwa za ta juya ba a ce za a raba wani abu matan a ce wai idan su za su zo to shine kullum magana da nake ta faɗa wa mutane sannan kana da dama ba wanda ya yi signing agreement da Allah cewa ga lokacin da zai bar duniya to ku tashi ku kafa wani abu wanda zai tsara mutuncin wasu sanda kuke da dama sanda ba ku da dama kuma sai Allah ya kawo wanda za su tsara naku mutuncin amma kuna zaune a unguwa kuna kallo wani zai mutu a bar matar shi da 'ya'yan shi su wulakanta gobe kai ma baka da kowane tabbas in ka bin matar ka da yanka ba za su wulakanta ba to kuma wannan fa galibi ita ce rayuwar da muke a mu? kowa kawai ta kai ta kai ake gafiya tsiri da na bakin ki haka ake ka gani Allah ya samu dace to shine yace inna ma nut'imukum kawai muna ciyar da ku ne liwajhillahi dan neman fuskar Allah gobe alkiyama la nuridu minkum ba ma neman wani sakamako daga gurinku wato jaza'an wala shukura ko godiya kakka taɓa wa mutane abu kana jiran wai ka samu sakamako na godiya daga gurin su kakkai haka kakkai haka wa wa'adal mukhlisina Allah wa masu ikhlasi alƙawari bil ajr al azim da kuma lada wanda yake babba fil akhirah al faƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce la kai da fi kasirin min na jiwahun mafi yawancin mitin ma idan aka kira Allah ya ce babu alheri cikin mitin ɗin da mutane za su kira in ka ga an kira mitin kana so ka samu alheri a ciki illa man amara bi sadaqati ko dai mitin ɗin da za a umarni a ce ai sadaka au ma'arufin ko za a yi wani abu sananne wanda ya dace da shari'a au islahin bainan nasi ko za a yi gyara tsakanin wasu mutane da suka samu matsala Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk mutumin da ya aikata haka ibtiga mardatillahi yana neman yarda Allah fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu za mu bashi wato lada mai girman gaskin gaske wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa yace man kana yuridu harsa al-akhirah duk mutumin da yake son ya samu sakamako na lahira asalin alhars shine azzar shuka to nazid lahu fi harsihi a cikin shukar da kai a nan duniya ta aiki mai kyau za mu ƙara maka a lahira domin dama shine asalin almuflihuna daga nan ake kiran manomi a ce masa alfallahu domin ai manomi idan ya je shuka buhu ɗaya a gona yana iya samun buhu dubu ai to mumini in yi aiki a duniya in an tashi a lahira abinda Allah zai bashi na sakamako ba aikin da ya bane a duniya ninkin ba ninkin da Allah zai bashi shi yasa Allah yake kiran mumini a Qur'ani yace musu al-muflihuna al-muflihuna wa'anda za su samu babban rabo kamar manoman da ya shuka abu wajen girbi ba abinda da ya shuka yake girba ba za ka ga ninkin ba ninkin abin ya shuka yake girba amma wa man kana yuridu harsar duniya wanda yake so ya shuka duniya kawai to tihi, min ha? za mu ba shi gwargwadon abin da muka ga dama la'akari da wasu ayu amma wa malahu fil akhirati min nasib a lahira ba shi da kowane irin rabo fi sunnatul nabawiyya a cikin sunnar annabi muhammad kuma sallallahu alaihi wa sallam laqad bayyana an ahammiyat al-ikhlas annabi da kansa yayi bayanin muhimmancin duk abin da zaka yi kai kokari ka gina shi asasin izama Allah kake nufi da shi wasidik da gaskiya fin niyyata a cikin niyya waje ala annabi sanya madaral a'mali alaihima duk aikin da dan adam zai akan wannan yake kewaya fa umar bin khattab radiyallahu anhu qala yake cewa Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya ce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa kawai ayyuka suna tabbata ne da niyya kuma kowane mutum abin da ya niyya shi zai samu in an shigo masallaci an yi sallah duk wanda ya dan Allah shi kenan wannan kuma ba dan Allah ya batu wannan kuma matsalar sa ce shi kenan wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi wa hadha hadith wannan hadisi min ahammil ahadith nabawiyya yana daga cikin mafi muhimmancin hadisan annabi lishtimalihi ala qa'idatin shar'iyya saboda ya kunshi wata ka'ida ta shari'a ta da kula kullal ibadati wacce wace take shigar da dukkan ibadoji wala yastasna minha shay'un ba a togace wani abu daga ciki fasalatu as-siyam wal jihad wal hajj was sallah da azumi da jihadi da aikin hajji da sadaqa wa ghayruha da wani min al na ibada kulluha dukkanta muhtajatun ila niyyati tana bukata zuwa ga niyya as-saliha mai kyau yana bukatar niyya mai kyau wal ikhlas da kuma yin wato ikhlasi yin abu dan Allah fil amal a cikin aiki ولم يكتفي النبي ببيان هذه القائلة للناس annabi sallallahu alaihi wasallama bai kame ba wajen yin wannan bayanin ka'idar ga mutane wa anna madarar al'amal ala niyya cewa lalle mazagayen aiki yana kan mai bal zakara jumlatin min al'amali annabi ya ambaci wasu ayyuka da dama wa hasta ala tasihin niyyati fiha sannan ya zabarar da mutane wajen cewa in za su yi aikin to su kyautata niyya li ahammiyatiha to kaga wa min zalika daga cikin wannan al'amal wa min tilka al'amal daga cikin wa'annan ayyukan kaga at-tauhid me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala yake cewa ma qala abdun la ilaha illa Allah qaddum mukhlisan babu wani bawa da zai ce la ilaha illa Allah ya faɗe ta yana mai ikhlasi illa futihat lahu abwabus sama'i sai an bude masa kofofin sama hatta tufdi ila al-arshi har sai ta kai zuwa ga al'arshin Allah mashtalabal kaba'ir matukar mutum ya nisanci gima-giman laifuffuka a ga rawahu tirmidhi alasa sani dama a wannan wuta ne ban sani ba lada bai kamata ce mun dogara ga wutan nan ba eh so bari mu yi kokari a bari kawai mu abin nan dama mala abu yana nuna mun saura minti biyu ko minti biyu ma ya cika ko saboda haka a wannan kunga haka yake to yana daga ciki cikin misalan da annabi ya bayar kunga akwai alkuruzu ilal masajidi fita zuwa masallatai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce salatun rajuli fil jama'ati sallar da mutum zai yi a cikin jam'i تضعف على صلاته في بيته وسوقه أنا ننن كاتا أكن صلى دذاك أجدنك دشاغنك خمسة, خمسة وعشرين ضعفا منك وجن أشرين دبير وصنا فسراشي da cewa wani mutum ya sallah cikin jam'i za a ba shi lada 27 a'a ba lada ba ne akwai bambanci tsakanin lada da daraja suna da bambanci kan ka zo kai sallah cikin jam'i kana da wannan darajar in kai sallah kai kaɗai kana da daraja ƙwaya ɗaya ne wa zalika annahu idza tawadda in mutum yi alwala fa ahsana a sannan ya kyautata alwala thumma da ilil almasjid sannan ya fita masallaci la yukhrijuhu illa as-sala ba abin da ya fito da kai daga gida sai sallah kawai wannan shine abu na farko da ya zamanto ba abin da ya fito da kai sai sallah to lam yakhdu watan, ba za ka yi taku ɗaya ba illa rufi'at lahu biha daraja fa sai an daga darajar ka da shi wa hutta anhu biha a, sai an kayar maka da kurakurai fa ina salla idan mutum yi salla lamta zalil, mala'ika mala'ikatu tusalli alaihi ba za ka gushe ba mala'iku suna maka addu'a ma mu fi musallahu matukar kana zaune a inda kayi sallah suna ce Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu Allah wato ka yi salati ga ne sannan Allah ka yi rahama ga ne wala ya zalu ahadukum fi salatin man tazara sala ɗayan ku ba zai gushe ba yana cikin hukuncin wanda ake ba shi ladar kamar yana sallah ne matuƙar yana zaune a masallaci yana jiran lokacin sallah ne yanzu kuma kaga mutane imaratul masajid kan sai a hankali Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye haka ana nuna cewa lokaci ya yi banda gobe talata ko to laraba ma haka babu amma alhamis insha Allahu juma'a asabar da izinin Allah wannan littafin shi ma wato tulul amal bai da yawa bai kai ma shafi hamsin ba littafin insha Allah za mu abin nan da izinin Allah abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.